This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 13, 19, 25, 31 da kuma mita 60. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da niyya dukkan a zangon fm sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan dare na Litinin. To a bayan labarai muna tafi da filin labarin wasanni wanda a yau zai duba yadda aka kammala wasannin share fagen zuwa gasar cin kofin kasashen nahiyar Afirka wanda za a yi a ƙasar Afirka ta kudu cikin watan Janairu mai zuwa amma sai a gyara zama domin a ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. A karan farko, an naɗa mace shugabar ƙungiyar tarayyar Afirka. An miƙa ragamar ikon ƙungiyar tarayyar Afirka ga ministar harkokin cikin gidan Afirka ta kudu Nko Sazana Ndalmini Zuma a wani bikin da aka yi a hedkwatar AU ɗin da ke Addis Ababa a yau ɗinnan Litini. ta mai gurbin jinfin wadda ta kada shi a zaben da aka yi ta yi har zuwa zagaye na hudu kafin aka samu wanda ya ci ita dai wannan 'yar shekaru 63 da haihuwa ɗin ta karɓi ragamar iko ne a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar afirka ke fuskantar ƙalubale daga 'yan bindigar islama a arewacin mali da kuma tawayen da ke ƙara ta'azzara a jamhuriyar demokradiyyar congo dalmini zuma ita ce kuma shugabar ƙungiyar ta farko daga afirka ta kudu inda ta yi ta riƙe mukaman minista tun a shekara ta 1984 jama'ai a najeriya sun ce wasu da ake kyautar zaton 'yan fashi da makami ne sun kai hari a kan wani ƙauye suka hallaka mutane akalla 25 hukumomi suka ce an kai hari da safiyar jiya lahadi a ƙauyen dogon dawa da ke jihar kaduna suka ce 'yan fashi ne suka kai harin ci gaba da tashin hankalin da ake tsakaninsu da 'yan banga da ke wannan yanki a kasirin waɗanda abin ya ritsa da su sun fito daga wani masallaci wurin da ke wannan garin kenan a bayan sallar asuba jihar kaduna dai na da musulmi da kirista kuma ta sha fuskantar ta sha hankula cikin watannin nan to sai dai wannan harin ga dukkan alamu bai da nasaba da tankiyar addini. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'ai a Pakistan sun ce 'yar makarantar nan mai shekaru sha hudu da haihuwa da aka harba a kai da wuya a wani harin ta'addanci a makon jiya an tafi da ita Birtaniya don jinya. Likitoci a Pakistan sun ba da shawarar a kai Malala Yusuf zai zuwa asibitin Ingila. inda za ta samu kulawa na tsawon lokacin da take bukata don murmurewa daga illar da harbin ya yi ga jikinta da kuma tunaninta haɗaɗɗiyar daular larabawa ce ta samar da jirgin ɗaukar mara lafiya don kai yusuf zai zuwa ƙasar waje ɗin al'ummar duniya na yabawa da ƙoƙarin yusuf zai wajen yaɗa ilimin mata ƙanana ta wajen wato fallasa aika-aikar ƙungiyar taliban a yankin a kusa da inda take a arewa maso yammacin kwarin suwat 'yan bindigar taliban ne suka harbe ta ran ga watan oktoba 'yan majalisar dokokin libya sun zaɓi sabon prime minister na wucin gadi mako guda bayan da suka kada kura rashin amincewa da wanda suka zaɓa a baya saboda gazawarsa wajen gabatar da karɓaɓɓen ɓangaren zartaswa. A jiya Ladi Majalisar Tarayyar Libya ta zaɓi Ali Zidane wanda wani tsohon jami'in diplomasiya ne wanda ya ɓalle alif ɗari tara da tamanin ya zama fitaccen mai sukar gwamnatin tsohon shugaba Muammar Gaddafi daga bisani ya zama mai rajin kare haƙƙin ɗan Adam. zidane ya alkawarin fara aiki nan da nan a wannan kasar da ta ci gaba da zama a cikin rarrabuwar kawuna sosai tun bayan yakin sasa shekara ta 2011 wanda ya kawo ga ƙarshen shugabancin gaddafi na tsawon shekaru 40 zidane ya kuma faɗa a jiya ladi cewar zai ba da batun tsaro muhimmanci. Yau Litinin kungiyar tarayyar Turai ta sake kakaba takunkumi ga kasar Iran saboda shirin nukiliyarta da ake takaddama a kai Nau'in takunkumin da tarayyar Turai ta kakaba ɗin ya ta'allaka ne kan cinikayya da kasuwanci da katse hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen au da bankunan Iran da kuma kamfanonin da ke harkar jigilar mai da gas. Ana sa ran ƙungiyar ta au za ta fito da sunayen jerin kamfanonin da ta haramta a gobe talata. Haramcin ya haɗa da kama kadarori da hana tafiye-tafiye. tun ma kafin nan iran na fuskantar jerin takunkumin ƙasa da ƙasa iran dai ta ce shirin nukiliyarta na zaman lafiya ne to amma ƙasashen yamma na fargabar yiwuwar iran na ƙoƙarin ƙirƙiro makamin nukiliya ne yawan tattaunawa tsakanin iran da ƙasashen yamma da majalisar ɗinkin duniya ya kasa kai ga daidaitawa. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla, to a yau filin labarin wasanni musamman zai zagaya nahiyar Afirka domin jin yadda aka kammala wasannin share fage na zuwa gasar cin kofin kasashen Afirka a ƙasar Afirka ta kudu ga na Sokoto. Daga Washington DC. sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A cikin shirin na yau za mu gaya muku sunayen kasashe goma sha shida nan da za su je gasar cin kofin Afirka na Nations Cup baɗi in Allah ya ma Afirka ta kudu cikin su har da jihuliyar Nijar. To muna goda ma Allah da ya gwada mu wannan lokaci muka zama kamar manyan masu buga balo. za mu ji wasu daga cikin dalilan da suka hana kamaru zuwa wannan gasa ba a balma shi ne koyarwa daman da ya je binciki 'yan wasan da suka cancanta da su zo su yi wannan wasan gane kuma ta gwabji jamus ta lashe lambar ta kula a kwallon mata ta duniya Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a shirma na labaran wasanni. Muna da rahotanni da abubuwa da yawa kan wannan gasa ta cin kofin kalubalen ka na nahiyar Afirka na baɗi wato na Nations Cup wanda kasashe goma sha shida yanzu suka samu shigewa. Saboda haka ba da bata lokaci bari mu fara da rahotonmu na farko daga Murtala Faruku kan su wannan kasashen da za su je wannan gasa din. Najeriya da ya ta yanki tikitin shiga gasar ne bayan da a karshen mako ta lallasa Liberia da zunzurutun ci shida da ɗaya a birnin Calabar ta Najeriya din. Wannan nasara da ya ta sanya kocin Super Eagles din Stephen Keshi a zaman koci dan Afirka na farko da ya tsallakar da kasashe uku daban-daban da suka sami shiga gasa daya domin kuwa ko kafin Najeriya din sai da Stephen Keshi ya tsallakar da kasashen Togo da Mali. sauran kasashen da suka sami tsallakewa domin shiga gasar sun hada da ghana wace a karshen mako ta doke malawi da ci daya da nema sai mali wace ta doke botswana da ci hudu da ɗaya da zambia da ta doke uganda tunisiya ma ta sami shiga duk da kunnen doki da suka yi baci ko ɗaya da saliyo cote ta sami tsallakewa yayin da morocco ma ta sami shiga bayan da ta lallasa mozambique da ci hudu da nema sauran kasashen kuwa su ne habasha da angola da togo da congo da burkina faso da algeria yayin da cape verde ta baiwa kamaru mamaki inda ta sami shiga gasar a karon farko ita ma jamhuriyar niger ta sami shiga gasar a karo na biyu kenan yayin da kasar afirka ta kudu da za ta karbi bakuncin gasar ita ce cikon ta sha shida bari kuma mu leƙa kasashen turai inda kasar ingila ta lallasa san marino da zunzurutun ci biyar da nema a fafutukar neman shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya a ƙarshen mako faransa ta sha kashi a hannun japan da ci ɗaya mai ban haushi rasha ma ta doke portugal da ci ɗaya da nema holland kuma ta doke andorra da ci uku da nema kasar Italiya ta sami Armenia har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya, Jamus ma ta iske island gida ta lallasa ta da ci ɗaya da nema, yayin da wasan Bulgaria da Denmark da kuma Switzerland da Norway duka suka kare a kunnen doki ɗaya da ɗaya kowannensu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaishe ka Murtala. To kamar da kuka ji ɗaya daga cikin ƙasashen da za su je wannan gasar cin kofin kalubalen ka na Afirka baɗin Allah ya kamu ita ce jamhuriyar Nijar wacce wannan shine karo na biyu biye da juna da za ta je. wakilin mu a maradi sha'abu mani ya samu ra'ayoyin wasu 'yan nijar kan wannan wasan da kuma shirin da ya kamata su yi mata malam dauda kudu wani mamba kuma mai sha'awar kwallon kafa a jangurzo football club ta maradi ya yi man nazari kan ita wannan wasa karan farko fi sibilillahi nijar ta yi balo nan ne ma Allah ya kamata ya ba mu sa'a mu sa kwallo sashi na biyu kuma jine ta yi mu balo amma kuma nan Allah ya kawo ma nijar rabanta har ta sa kwallo biyu ɗaruruwan supporter daga sassa daban-daban na ƙasa suka musu kira domin ƙara kuzari ga 'yan wasan maina bayan wasar da maina ta daddaki sili ta ne da cibi da nema na ji ta bakin waɗansu masu sha'awar kwallo a birnin maraɗi. sunana ahmadu wannan balo alhamdulillah ta yi matsala da ke da kwai bisa ga wannan balo 'yan eh, nijar miliyo ba miliyo wannan balo jefas ita ta yi balo wangan nan da ake zaton ba za a yi wani abu na ba kuma shi shi yasa premier bi shi kote amma a yi gyara sunana alhaji mama balo da ta yi mu abun da muke jira dama biyu ne allah Allah sa an sa su na han mai saka gaskiya wani abin da Niger ta yi bana wanga game ga muji ji shi kuma muna fata kullum mu ci gaba bita kan wannan balo na fi'u. gaskiya wasa ta yi wallahi mu ji daɗi bare yan ko ina sun je mala a ce an ci ai ba daɗi saboda Allah masu najarin wasannin ƙwallon kafa a nijar sun ci da waya a ci nijar. gida ɗan shekarun nan sai dai in akwai kurakurai ai kokarin gyaran su domin tunkarar sauran kulab Afirka ta Kudu Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. sauye-sauye gaishe ka shabu mani to ko ba wannan ra'ayoyi da shi shabu mani ya samu mana na kuma kira shi ministan harkokin wasannin Nijar din Hassan Kunu domin mu samu nashi mai da murtani ga wannan nasarar da kasar ta samu. To muna goda ma Allah da ya gwada mu wannan lokaci da muka samu muka shiga muka zama kamar manyan masu buga balo. E, muna yi mu godiya ma duka kasar Nijar. wanda suka yi mun goyon baya da farko dai president de la republique cimu da bai bar mu ba ko so guda ya raka mu ya imu abun da muke nema duka don wannan vraiment alheri ne na kasa niger gaba daya kwarai da gaske me kake ji ya taimaka wa niger har ta samu wannan nasara ne bayan goyon bayan shugaban kasa da kuka samu to eh, bayan eh, abun da shugaba ya yi mun gane da wani abu in mutanen kasa duka sun hadu in kan mutane sun hadu lalle a nan niger babu abun da ban mu gaza yi don wannan kallon kawo wannan balo duk an kasa nijar ne fa ba nyamai kadai ne ba daga zandar zuwa agada zuwa difa zuwa eh, doso kai ko ina mutane da dai aka ce ga maina zai fito ya yi wasa to lalle muna samu goyon bayan su. To yanzu eh, wani ɗamara za ku ɗaura zuwa wajen wannan wasa domin a samu nasara idan an je baɗi? To wannan kasar sai aiki insha Allah tun yau shugaban kasa muna zuwa ganin shi yake mu zo ya gaida eh, masu buga kallon kaha na san dai yana gaya musu yana ba su magana abun da za su yi a ni a zamana na san dai ba a yi wani abu ba in babu aiki ba dan mun samu mun ci gaba wannan ba ne mu zamna mu saya mu muna samu gaba aiki ne abu fariya daga yau aiki zai farawa Allah ko muna zuwa gaba tuma da lalaji hassan kunu kenan ministan wasanni na nijar to muna taya mutanen nijar murnar wannan nasarar allah ba da sa'a sanu na gode sanu sanu mun gode kwarai da gaske To Madalla Hassan Kunu kenan ministan harkokin wasanni na Nijar muka gama ji. To akwai abubuwan mamaki da girgiza jiki sosai da suka faru yayin da kasashen Afirka suke gwagwarmayar nema zuwa wannan gasa na cin kofin kalubalen kaf daga cikin su ba wanda yake da girgizawa kamar kasa zuwa kamaru a cikin wannan wasa din sanin cewa kamaru giwa ce a harkokin kwallon kafa ta afirka kuma ta sha zuwa wannan wasan da kuma wasannin duniya to babban abin mamaki ma shine cewa kasar da ta fitar da ita wata ƙasa ce wacce tsibiri ma ce na kira mamadu danda wakilinmu na can kamaru domin ji mu 'yan kamaru suke cewa kan wannan al'amari eh, haka ne kamar shekaru biyu da suka gabata a bana kuma kasar kamaru ba za ta ci gasan cin kofin kasashen afirka ba eh, wasan da suka gaba suka buga kenan da kabzar a ranar lahadin nan a gaskiya bai burge 'yan kamaru ba tun da dama tun farko ma da kasar kamar take shan kayi a lokacin wancan ne koyarwa da karatun muke inda aka kawo wannan sabon wato da kokarin da ya na sabo na shawo kan wato waɗannan wanda suka bi ma kungiyar wasan kwallon kafan da kokarin da ya dawo da su wasu ci zamanin sai zaton za a wuce amma mafi yawa al'umman kasar kamar ba su ga alaman da kamar za ta je cin wannan gasan kofi na afirka ba. to abin mamaki shine kamar yadda ka ce ga su samuel eto sun dawo ga wannan 'yar ƙasa yar vats tsibiri ma ne ba kowa ma ya santa ba kuma a ce su ne a wasan farko sun ci kamaru a wasa na biyu ma sun ci kamaru me yake faruwa ga kungiyar kwallon kafa indomitable lions ne yadda eh, farko kasan a shugabancin kungiyar kwallon kafa na kamaru akwai rashin jituwa tunda sun shugabanni na hukumin kwallon kafa na kasar kamaru a sashen hukumar kwallon kafa akwai kowa da mutuminsa sannan a sashen minista ofishin ministan kula da wasanni nan ma kowa sun kawo mutunsa mutuminsa ya ce shi a dauki yan garinsa ko kuma yan jiyarsa su za su kasance cikin wasan kwallon kafa ba a bai ma shi ne koyarwa daman da ya je ciki yan wasan da suka cancanta da su zo su yi wannan wasan shi zama na kina ana tilasta ma shi ne koyarwan ga wanda zaka dauka ga wanda zaka dauka wani kaza zai wasa wannan da bai yi wasa bai je zauna hakan nan wato abin ya zama dai kai cin hanci shi ke na ƙashe na ƙasar ƙwallon kafa na ƙasar kamaru. wakilin na kamaru mamadu dan da ke nan kan kasawar kamaru na zuwa gasar cin kofin kalubalenka na afirka to ita kam gana tana cikin waɗanda za su je kuma ko bayan wannan ta samu nasarar ɗauke tagulla daga hannun ƙasar jamus da suka sha ta a gasar cin kofin mata sunana abdurashid da suka wini kuma gaskiya ya min dadi saboda ni kuma ganiya ne tunda sun yi sun je sun qualify dai ya min dadi fa sunana abdulkarim yan brasa da sun yi kokari bon da suka buga nan muna roƙo Allah sai su ci gaba da abin da suka yi suka qualify nan sunana alhaji salo shi aka fi sani na da shi blaster ina watching su most in suna bugawa da su kana ƙananan garuka ba su kare amma su ta su gamar kamar su Cote d'Ivoire kamar Najeriya babu garo kowa na so ya gwada ilimin shi to wurin muke iya su shi sa ina ga kamar kafin nan da mu yan dauko ni yayin da nake gani kenan wasu yan gane kenan suke nuna farin cikin su da nasara da Ghana Black Stars ta yi a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da ta yi da kasar Malawi a karshen makon jiya a wasa na biyu inda Ghana Black Stars ta sha Malawi da ci ɗaya mai ban haushi a can kasar ta Malawi bayan Malawi da ta sha ci biyu da nema a wasan farko da aka yi a nan Accra a watan jiya wanda hakan da ya ba kasar ghana daman shiga gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi a south africa a baɗi na tuntuɓi abdulwahabu jawando mai sharhi akan wasannin motsa jiki ko ya yake ganin nasarorin ghana black stars a wasan cin kofin nahiyar afirka ganin irin manyan kasashe kamar cote d'ivoire nigeria south africa da zambia suna cikin wannan gasar sai dan ce zambia da kuma watakila cote d'ivoire za su iya damun kasar ghana amma sauran dubaki daya ba wani kasashe da ke da ban tsoro bane kamar congo ethiopia nigeria nigeria ka duba nigeria tana kokari amma kusan wasu shekaru da suka wuce yanzu Najeriya ta samu ta soma kokari ka tuna wasanni da aka yi daga Gabon da Victoria gini Najeriya ba ta samu ban na gani dai ka duba a takaice Ghana za ta iya dukan wannan kofi kwarai da gaske bayan Black Star ta yi nasara jim kaɗan kenan yaron matan Ghana idan kasar shekaru goma sha bakwai su ma sun yi nasara akan kasar Jamus da ci ɗaya mai ban haushi a wasa na matsayi na uku a gasar cin kofin duniya na mata kasa da shekaru goma sha bakwai da aka yi a kasar Azerbaijan wanda Faransa ce ta ɗau kofin karawan Ghana da jamus a wannan matsayi ita ce ta biyu bayan haduwa da kasashen guda biyu suka yi inda ghana ta murkushe jamus da ci biyu da daya nasarar ko da black maiden suka yi akan jamus ya ba su daman samun tagulla a gasar cin kofin duniyar fauziya usman mai sha'awar wasan kwallon kafa ne mun yi murna sosai yaran matan ghana nan sun yi kokari ko da yake ba su kawo kafin ba ma sun yi kokarin da suka kai mun yi murna da su sosai dan gane dai sun zaba ido dan ganin saukar 'yan matan baba ya Yakubu Makeri sashen Hausa na murya Amerika kira Ghana. to gaishe ka baba ya kuma makeri mun gode kwarai daga sai to jama duka duka nan muka kawo kashin shirin na labaran wasanni na wannan litinin sai wata litinin a madadin wakilanmu da kuka ji wato shi murtala faruku yana da sha'abu mani da muhammadu danda da kuma baba ya kuma makeri ne ne aliyu mustapha sakoto a washington dc sai an jima. To, kafin mu ci gaba ga wannan. da fa'ida. Ba ta illa kunji ko ba ta cuta ko kaɗan. Ba ta cutar ba kuwa. Iyaye ku tsaya ku ji. Gwamnati na kira tana faɗakar da ku. Allurar kuma shankin na ai. Allurar polio. su da illa ko kaɗan. Iyaye kuma sai ku ji, ku ba da haɗin kai daɗa, domin gwamnati na kira. Wannan allura kuma ba ta cutar ba kuwa, babu illa ko kaɗan. kuma taimako wajen tsare cutar kuma shan inna an Yaro kuma irayu cikin lafiya, ya yi karfi kuma ya samu kuzari kuwa. Domin wanga rigakafi yana da amfani. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A bayan doguwar tattaunawar da kungiyar tarayyar Afirka ta ɗauki nauyin gudanarwa, shugabannin Sudan da Sudan ta kudu sun cimma daidaituwa akan mahimman batutuwan iyaka, tsaro da tattalin arziki. yarjejeniya tsakanin shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan albashar da shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ta ba da damar komawa ga aikin jigilar man fetur zuwa ƙasashen waje wanda aka dakatar a baya, wanda kuma yake da mahimmanci ga tattalin arzikin ƙasashen biyu. Wannan kuma babban mataki ne don warware bambance-bambancen da suka rage a tsakanin makwabtan ƙasashen da kuma bunƙasa zaman lafiya da ci gaban 'yan ƙasashen nasu. Za a koma ga aikin tono man fetur cikin 'yan watanni kaɗan bayan an gama gyare-gyaren bututun man fetur, rijiyoyin man fetur da abubuwan sauƙaƙa aiki. Sudan ta Kudu ta dakatar da aikin tono man fetur a watan Janairu a cikin gardaddami da ƙasashen biyu suka yi akan canjin kuɗi da Sudan ke yi don amfani da bututun manta. Za a kawar da rigingimu da za su iya tasowa nan gaba ta hanyar yin amfani da sabon ma'auni da wasu matakai. Don magance tankiyar sojoji kuma, shugabannin sun yarda su kirkiro da yankuna da za a haramta duk ayyukan soja cikinsu na wani ɗan lokaci a bakin iyakarsu. Bayan haka, sun ɗauki aniyar dawo da hada-hadar kasuwanci na tsallaken iyaka su kuma bar 'yan ƙasashen biyu su shiga su fita ba tare da wata matsala ba. Shugabancin kwarai da ɓangarorin biyu suka nuna abin misali ne na abin da zai iya yiwuwa idan ƙasashe biyu suka haɗa hannu a cikin kyakkyawar manufa don su rungumi makoma mai kyau don al'ummarsu. Lokaci ne da ya buƙaci yin murna a kai, amma nasarar wannan yarjejeniya ta dogara ne akan aiwatar da abin da aka yarje a kai da kuma mataki na gaba don kawo zaman lafiya. A yanzu kuma ana buƙatar warware rigingimu da buƙatocin tausayawa 'yan adam a lardunan kordofan ta kudu da blue nile da kuma da Fur a ƙasar sudan muna kira ga ɓangarorin da su cika alkawarin da suka ɗauka su kuma sauke nauyi mai mahimmanci da ke kansu ya kamata gwamnatin sudan da ƙungiyar 'yan tawayen splm north su gaggauta aiwatar da shirin da suka kulla da masu agaji kan ƙyale ƙungiyoyin ayyukan jan kai su samu kaiwa ga iyakan da kowacensu ke da iko a kai Haka kuma muna kira ga ɓangarorin da su yarje a kan shiri mai ɗorewa da zai warware matsayin yankin bakin iyaka na Abiyai da ake rigima a kai. Ƙasar Amurka na ba da goyon baya ga aiwatar da duk yarjejeniyoyin da aka yi a ƙarshen watan Satumba da ta wuce. Kuma Amurka za ta tsaya tare da mutanen Sudan da Sudan ta kudu akan abin da zai kawo zaman lafiya mai ɗorewa. sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. toma da lakada a shafa da cewar ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC hal yanzu ga Ibrahim nan ya komo zai karanta mana labaran duniya a takaice. To a karan farko an naɗa mace shugabar ƙungiyar tarayyar Afirka. an miƙa ragamar ikon ƙungiyar tarayyar afirka ga ministar harkokin cikin gidan afirka ta kudu nkosazana Lime zuma a wani bikin da aka yi a hedkwatar ƙungiyar ta tarayyar afirka da ke addis ababa a yau dinnan litini ta maye gurbin jimfin wanda ta kada shi a zaben da aka yi ta yi har zuwa zagaye na hudu kafin aka sami wanda ya ci. Jami'ai a Najeriya sun ce wasu da ake kyautata zaton 'yan fashi da makami ne sun kai hari kan wani ƙauye suka hallaka akalla mutane ashirin da ɗaya. Hukumomi sun ce an kai harin ne da safiyar jiya Lahadi a ƙauyen Dogon Dawa da ke jihar Kaduna. Suka ce 'yan fashi ne suka kai harin a ci gaba da tashin hankalin da ke tsakaninsu da 'yan bangan wurin. Jami'ai a Pakistan sun ce ‘yar makarantar nan mai shekaru sha hudu da haihuwa da aka harba a kai da wuya a wani harin ta'addanci a makon jiya an tafi da ita Burtaniya don jinya. Likitoci a Pakistan sun ba da shawarar a kai Malala Yusuf zai zuwa asibiti a Ingila. ‘Yan majalisar dokokin Libya sun zaɓi sabon firaministan wucin gadi sati guda bayan da suka kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da wanda suka zaɓa a baya, saboda gazawarsa wajen gabatar da karɓaɓɓen ɓangaren zartaswa. Jiya Lahadi, Majalisar Tarayyar Libya ta zaɓi Ali Zidane. To da masu sauraro da takardattun labarin muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen cikin su da filin tsaka mai wuya. Kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki musamman Ibrahim ka almasi garba wanda muka gabatar da wannan shiri tare da Julie Gresham wadda ta kula na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan ma wannan daren Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.